بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وينتج ذلك لهم من الأحوال بحسبه كما تنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها والذي عليه محقق المشايخ أنه كما قال الجنيد رحمه الله من تكلف السماء فتن به ومن صادفه السماء استراح به ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاستماء لهذا السماء المهدر ولا يؤمر به ولا يتخذ ذلك دينا وقربا فإن القرب والإبادات إنما تؤخذ على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله فلا دين إلا ما شرعه الله قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الله لهم قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فأشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا وإن اجتهادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فاحرصوا أن تكون أعمالكم اجتهادا واجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم وهذا مبسوط في غير هذا الموضع فلو كان هذا مما يؤمر به ويكتسب ويستحب وتسلك به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت الآية الشرعية الأدلة الشرعية عليه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 a wannan yammaci na ranar talata 23 ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1431 wanda kuma shi ya zo daidai da tara ga watan uku miladiya ta 2010 a majalisunmu na mako mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna التحفة العراقية في الأعمال القلبية wallafar hamshakin malamin nan shehu musulunci ta qiyuddin abul abbas ahmad ibn abd ibn abd ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 63 a jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine 107 idan ba a manta ba ibn taymiya ya fara magana akan as-sama'ul qur'a as-sama'u shaytani da kuma as-sama'ul furqani wato abinda zaka saurara na shaidan da kuma abinda zaka saurara daga Allah as-sama'u shaytani sauraren da zaka yi na wasu kayan kaɗe-kaɗe ko wasu waƙe-waƙe waɗanda suke motsa zuciya da sunan ibada da sunan kusanci ga Allah akwai kuma as-sama'ul al-furqani abinda zaka ji na karatun Al-Ƙur'ani, al-qur'ani zaka saurara na maganar Allah wanda ibn taymiya yace wannan shine yake motsa zuciya ta ji tana son Allah sama da yadda dukkan wani abin da za a amfani da shi don a motsa zuciyar zai motsa ta kamar yadda yake gaya mana cewa magabata suna motsa soyayyarsu da suke yi wa Allah a cikin zuciyarsu ta hanyar al'irfanul imani da kuma as-sama'ul furqani ƙara sanin Allah da kuma sauraron alkur'ani waɗanda abubuwa guda biyu suna taimakawa wajen mutum ya ji ya ƙara san Allah ta hanyar ƙara saninsa duk abin da kake so to kakan so ka san menene shi sanin ka da shi zai ƙara sa ka so shi matukar ka san kamalarsa da sifofin da za su sa maka sha'awarsa a zuciya to sanin girman Allah da sifofinsa da ɗaukakarsa daga mamman ikonsa shi zai sa ka ji sansa yana karuwa a cikin zuciyarka don haka waɗanda suka fi kowa sanin Allah su suka fi kowa ainihin tsoronsa su suka fi kowa sansa yayin da za su saba masa to a wannan lokacin sai wannan sanin ya kau daga zuciyarsu sai sun manta da wannan sanin da suka yi masa sannan sai su saba masa shi yasa annabi yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrab hina yashrab wa huwa mu'min ba zai yi ba lokacin da yake halarto da girman Allah kuma ya saba masa sai idan ya manta Allah maɗaukakin sarki ya manta girmansa sai ya saba masa lokacin da ya faɗauku to sai ya dawo kuma ya tuba innal ladzina amanu idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idahum mubsirun idan wani mai kai kawo daga shaidanu ya shafe su da shaidancin sa tazakkaru sai kuma su tuna su dawo hayyacin su tuna Allah fa idahum mubsirun sai gansu suna gani da basira gani na basira to kamar da muka ji a satin da ya wuce a ƙarshen karni na biyu an samu waɗanda suka ƙirƙiro wata hanya sabuwa wacce annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo da ita ba wacce suke ganin cewa amfani da ita zai ƙara musu san Allah da kusanci zuwa ga Allah zai ƙara musu ganin girman Allah zai ƙara musu tsoron Allah a zuciyarsu amma hanyar nan kirkirarriya ce sabuwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su bi wannan hanyar ba suka fara da batun sauraron waƙoƙi wato waƙe-waƙe na zuhudu ko waƙe-waƙe na maganar girman Allah a zauna ana rera waƙa da take maganar gudun duniya ko take bayanin sifofin Allah a taru mai rerawa yana rerawa kace daga nan abubuwa suka fara faɗaɗa sai aka fara shigo da kada-kada kuma amma ba kaɗe-kaɗe na jita da gurmi da da garaya da sauransu ba a'a sai aka rika amfani da fatu bayan an je mai su sun bushe sai a aje su sai a sa wani itace ana dukan su ko wani kara ana dukan su rana tashi amma suna fin da wani sauki. to akan wannan sautin a bisa karan wannan sautin kuma mai rera waka zai ta rera waka to kaga ba a ɗauko ganga da aka sani ba amma an yi wata ganga kuma ta musamman wanda shike suke ce masa a to tafiya ta tafiya abubuwa suka ƙara ci gaba amma na bida'a sai kuma aka shigar da abubuwan da suka shafi kayan kaɗe-kaɗe tun suna zama kuma su su kadai har abin ya zan ana cakuɗuwa ma da wasu fasikai har ma ta kai a wasu lokuta akan gaurayi har da mata wato shaidan da ya ci gaba da faɗaɗa wannan bid'ar tashi daman tashi ce saboda zai kawo ta kuma ya ci gaba da faɗa ta haka kuma abin yayi ta faruwa suna ganin yin haka zai sa musu wani yanayi wani hali na san Allah a cikin zuciyarsu wanda ibnu taymiya ya dauko wannan maganar shine as-sama wanda shine har yanzu har yanzu kusan duk inda kaga sufaye to akwai wannan as-sama din tare da su daga an haɗu ana kaɗe kaɗe ko kuma ana a samu wani uh, abin nan yana rera waka ana rangaji kuma ana yi da sunan ibada ake yi kurba ake yi kusantar Allah ake yi kuma wanda yake yin wannan yana sa ran zai samu lada a gurin ubangiji to wannan ita ce magana da ibnu taymiya yake kanta yace wa yantudu lahum zalika min al ahwali bi hasabihi wa yuntidu lahum zalika min al ahwali bi hasabihi kama تنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها yace wannan kaɗe-kaɗen da za su rika yi wani lokaci su gauraya su ma da nau'uka na saɓan Allah da fasikanci wani lokaci ma abin ya kai su zuwa ga wani nau'i na kafirci kafircin da yake karara kamar yadda ya faɗa a baya irin kufri sare kafirci karara ya ce wannan abin da suke yi gwargwadon abin da suke yi kuma sai rika samun musu da wani yanayi a zuciyarsu don haka za ka samu wani lokaci ma mutum ya bugu kamar yadda mashayin giya yake buguwa ya fita daga hayyacinsa saboda zaƙin kiɗan da ake yi ko zakin waƙa da ake rerawa wannan yana faruwa to sauti shi kansa yakan yi wa ɗan adam aiki irin yadda giya take yi masa ta sa shi ya bugu ya shiga wani hayyacinsa shi yasa za ga a 'yan tauri galibi sun fi tsohuwa lokacin da aka kada wannan gangar to a lokacin sai ka ga cewa wani ma ya halaka kansa bai bai ankara ba to shine ibnu taymiya yake maganar alhal alhal wani yanayi ne da sufa suke takama da shi wato idan mutum ya kai matuka wajen zikiri ko ya kai matuka wajen rera wannan wakan ko saurarenta to yakan shiga wani yanayi wani hali na san ubangiji da kuma manta dukkan abubuwan da suke gefe da shi ya manta cewa akwai wani a kusa da shi ya manta cewa a a wannan taron gaure muke da maza da mata don haka wata ce kusa da shi wai zai manta wannan ya shiga wani yanayi na na dimuwa saboda san Allah shi yasa za ga ba sa yadda idan kana musu inkarin maganar yaya za su cakudu maza da mata ana ta rera waka ana kaɗe kaɗe sai su maka ai sukan samu kansu ne cikin al'ahwal wannan al'ahwal din kuma sukan mantar da su ma dukkan wani abu da yake daura da su haka ba ma sa jin cewa wai da mata suke kuɗi, wanda kuma galibin su duk ƙarya suke ba gaskiya suke faɗa ba to akan samu wannan kaɗe-kaɗen saman musu da irin waɗannan al'ahwal ɗin gwargwadon abin da suke sauraro waƙa ce ita kaɗai ko ko a'a akwai kaɗe-kaɗe na zamani ko akwai kaɗe-kaɗe irin na da gwargwadon irin yadda suke ci gwargwadon irin yanayin da za su samu kansu a ciki yace kama tuntiju li ibadil qubur wa ahli kitab ibadatuhum bi hasabiha kamar yadda ibadar masu bautar abin nan gumaka mushrikai ko ibadar ahlul kitabi takan iya samar musu irin waɗannan yanayi kan gwargwadon yadda ibadar take saboda haka shi wannan sama kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa yace irin wannan kaɗe-kaɗen da waƙe-waƙen mai bautar gunki za su motsa shi akan sa na gunki mai bautar kuros shi ma za su motsa shi akan wannan bautar mai neman maza shi ma za su motsa shi akan wannan mai neman mata wanda yake kishin ƙasa kamar yadda su ma waɗannan da suke batun Allah suke nufi za su motsa su kaga ashe ba abin abu ne na Allah wato kowa ma yayi wannan abin zai motsa shi gwargwadon inda ya sa gaba shi ne malam ya ce wallazi alaihi muhaqqiqu al-mashayikh annahu kama qala al-junayd rahimahullah man takallafa as-sama'a futina bih wa man sadafahu as-sama'u istaraha bih wato kamar yanda yace wallazi alaihi muhaqqiqu al-mashayikh abinda malamai shehinai in yace mashayikh yana nufin su waɗannan masu ibada amma muhaqqiquhu waɗanda suke bin abin keke da kike cikin su waɗanda suna da dama dama ba waɗanda suke da azarbaɗiya ba ko suke da kwashe-kwashe to ka a cikin kowace fi'a zaka samu wata wani bangare yana da dama dama sai a cikin suwa da suwa da sun fi dama dama ko da kowa duk jirgi ɗaya kwaso su amma dai su za su suna auna abubuwa gwargwadon iko zaka ji suna faɗa wasu maganganu na hankali duk da ba su ce sun fita gaba ɗaya daga cikin tafiyar ba to a cikin sufaye akwai waɗanda suke da dama dama akwai au al az-zuhad waɗanda ake jingina su da sufanci ko da su ba su ce mu sufaye bane irin manya din irin su bin al fudayl ibn iyad da muka ci muka dade muna sa ana jingina shi ga sufanci duk da ce bai ce ni sufi bane sai dai kawai tunda an kula mutum ne mai yawan ibada da yawan kuka saboda tsoron Allah na aka jefa shi cikin sahun sufaye to ko da an mun karba a matsayin sufi ne to irin irin su suna da dama dama su ba su auka cikin wannan bid'ar da na bayan su suka zo suka auka ciki ba haka nan akwai irin su asali ibn abdullahi tusturi akwai irin su abu suleiman darani akwai irin su abin nan irin su abdulkadir jelani da sauransu to aljunai ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shahara da maganar sufanci a zamaninsa shi ya zo karni na a cikin karni na uku ya rayu saboda haka a lokacin sufanci ya fara kafuwa amma bai burin ƙasa har ya kai ga lalacewa duka ba amma dai an fara samun waɗanda suke takama da su sufayen ne a zamaninsa su hallaji suka bayyana da aqidar wahdatul wujud da aqidatul hulul wanda muka taɓa maganar sa a nan wanda ya je inda ya koyo tsafuffuka da sunan ya zo yana nuna su da sunan karama har ma ƙarshe ya ce shi ma Allah ne malaman fiƙihu gaba ɗaya na ƙasar iraki da nan garin bagdad suka haɗu akan fatawa akan cewa mutumin nan bai tuba ba to ya yi ridda don haka shari'a musulunci ta tsayar masa da haddin ridda aka yi ƙoƙarin a dawo da shi kan tafarki yake yadda ya dawo to har manyan sufaye a lokacin kamar shi junaidu wanda yanzu Ibn taymiya yake kotin shi kansa junaidu sunan shi junaid ibn muhammad ibn junaid mutumin bagdad ne ana masa lakabi da sayyidu ta'ifa wato shugaban tafiya shugaban wannan kungiyar wato sufaye asalinsa mutumin nahawan ne nahawan cikin kasar farisa an haife shi ya kuma girma a iraki babansa yana sai da kwalabi shi yasa ake masa lakabi da alkawariri wato ana jingina zuwa ga abin da dan gidan mai kwalabe ke ko malamin fiqhu ne yana bin mazhabar Abu Thawr ɗaya daga cikin malamai da suka suka tashi a wannan lokacin to wannan mazhabar yake bi yana da maganganu masu kyau wanda da a ce sufaye sun yi aiki da maganganunsa to da ba su fada cikin abin da za su jawo masa rikici da sauran malaman sunna ba a daga cikin irin maganganunsa akwai magana da yake cewa a turqu kulluha masdudatun 'ala al-khalqi illa 'ala man iktafa athar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk wata hanya duk wata hanya ba za ta fice da mutum ba dukkan wata hanya a toshe take ba za ta kai mutum gaci ba sai ga wanda ya bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi kaga wannan magana ita ce muke ta faɗa ko yaushe ba a jin daɗi to sayyidu ta'ifa shugaban tafiyar gaba ɗaya wanda duk wani sufi ya yarda shine jagoran al-Junayd ibn Muhammad ibn al-Junayd al-Baghdadi ya faɗi wannan magana fa al-turuq kulluha masdudatun ala al-khalqi illa ala man iktafa athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dukkan wata hanya a toshe take ba za ta kai gaci ba sai ga wanda ya bi tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam a wata magana tashi ma yakan ce man lam yahfazul qur'an wa lam yaktub al hadith la yuqtada bihi fi hadha wanda duk bai haddace alqur'ani ba bai je ya karanci ilimin hadisi ba to ba a koyi da shi cikin harkar sufanci kaga kuwa za a zubar da sufaye da yawa shi ya zubar da su ce duk wanda bai haddace qur'ani ba kuma bai je ya karanci hadisan manzon Allah musallan to kada ku bin shi a harkar sufanci ashe kaga duk sufayen da suke takama shi sayyidu qa'ifa ya kore su tuntuni sai ya daga musu red card tuntuni ya kore su yace li anna ilmana muqayyadun bil kitabi was sunna domin ilimin mu adabaibai yake da alkitabu was sunna abinda duk ya fita daga alkitabu was sunna to ba ma san shi ashe kaga dukkan wata bid'a da dukkan wani kage kage da aka kago aka shigar da su cikin musulunci wanda ba musulunci ya zo da shi ba bai kamata a yadda da shi ba hatta sufaye ya kamata su watsar da shi tun daga sayyidu ta'ifa abin da yake faɗa yana cewa ilmu na haza shayyadu bi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilimin nan namu ilimi ne da aka yi masa ado da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu ke cewa ai in dai sufanci shine bin tafarkin manzon Allah da tsoron Allah to ahlus sunna sune sufayi gangariya in dai wannan shine sufancin to amma sufancin ya zama wani abu ne daban kaga ba za ka so a ce maka sufi ba to da ta'ifa al-junayd yake cewa man takallafa samaa futina bihi wanda duk ya kallafa wa kansa halartar guraren wannan wake waken. to za a fitine shi da shi wanda shi ya ɗora wa kansa zai rika zuwa wannan majalisin da ake taro a rika kirera waɗannan wake waken na zuhudu ko wake waƙen magana girman Allah ana rangaji ana rinshe ido ce to zai fitini da wannan zai fada cikin fitina yace wa man sadafa sama astaraha bihi wanda kuma zai zo wucewa misali sauraron ya zo masa ba tare da ya nufi shi da gangan ba wato ka zo wucewa sai kaji ana ana ana rera wata waka mai daɗi sai ka ji kunnen ka ji sai ka ji daɗin waka shikenan ba wani abu ba ita ka nufa ka ji ba dan ka ji daɗin wannan ba laifi kai ba amma da ka je gurin da niyyar wannan to za zaka fada cikin fitina wannan sayyidu ta'ifa shi yake fadar wannan magana shi ne malam yake cewa wa ma'ana zalika abinda yake nufi annahu la yusra'u al-istima' li hadha as-sama' al-muhdath ba a yadda a rika taruwa ba dan ayi wannan sauraron na bid'a wato sauraron waka ba a yadda a shar'ance a rika taruwa dan kawai a rika sauraron waka ta bid'a wala yu'maru bihi kuma ba a umarni da haka shari'a bata ta yi umarni da wannan ba wala yuttakhadhu zalika daina wa qurbatan kuma ba za a wannan a matsayin addini ko abin da za a kusanci Allah da shi ba to duk wanda zai riki wannan a matsayin addini to ya zo da bid'a bai bi shari'a bai bi shari'a ba fa innal qurab wal ibadati innama tu'khadhu 'ala ar-rusul sallallahu wa salamuhu alayhi shi duk abin da zaka kira kusanci ga Allah ko ibada to daga manzanni kawai ake ake karbar waɗannan abubuwa su kadai ne za su yi abu kaza ibada ne abu kaza kusanci ne ga Allah faka ma annahu la harama illa ma haramahu Allah fala dina illa ma shara'ahu Allah kamar yadda muka yadda kowa ya yadda cewa ba abin da yake haramun sai abin da Allah ya haramta to haka nan fa kuma ba abin da zai zama addini sai abin da Allah ya shara'anta. in ka yadda akwai abin da zai zama addini Allah bai shar'anta shi ba to kenan akwai abin da zai iya zama haramun ba Allah ne ya haramta shi ba qala ta'ala ta'ala ubangiji yana cewa am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zab bihi Allah ko suna da wasu ababan tarayya ne da suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini da shi ba wato kenan wanda zai shar'anta maka abu a matsayin addini abinda zaka kusanci Allah da shi ka yadda to ka mai da shi abokin tarayya ga Allah haka aya ta faɗa ƙuruƙu wanda yana daga cikin sharrin bid'a musamman ga wanda zai kirkiro ta yana daidaita kansa ne da ubangiji ubangiji shine yake shara'antawa ya ce kaza addini ne shi ma sai ya ga a'a yana iya cewa kaza addini ne in an yi za a samu lada kaga anan ya mayar da kanshi a matsayin Allah wannan yana daga cikin munin bid'a shi yasa shi ɗaya yake jin dadin bid'a ya fi son mai bid'a sama da yadda yake son mai saban Allah da yana ga mai saban Allah ai yana jin sabawa Allah yake in yayi wani lokaci ma ran ɓaci yake yayi ta nadama wataƙila ya tuba ya dina. amma ya fi son dan bid'a shi gani yake addini yake bauta wa Allah yake kaga ba ranar dainawa kenan eh, Za zaka daina bauta Allah zaka daina kusantar Allah ne to shi yasa ya fi son mai bid'a sama da yadda yake san mai saban Allah to ubangiji ya sanya mai bid'a mai shar'anta wani abu addini wanda Allah bai izini da shi ba a matsayin shariki ga Allah kaga wannan babban laifi ne annabi ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wanda duk ya kirkiri wani abu ya sa shi a addini alhalin baya ciki to an bayar masa ruwaya ta biyu da ta zo su ce man amila amalan dan kada ka ce ai hadisin farko yana maganar wanda ya kirkiro banda wanda ya bi shi ce ai ba ne na kai ba ba maulidi ma ba tashi muka muka gana yi ba me ya laifin mu to sai annabi ya ce man amila amalan kaga kai ma ka shiga ba kai ka kirkiro ba amma ai kai to ruwaya ta biyu dan ta toshe bakin wanda zai makale wa ta farko ya ce ai ni ba ne na kirkiro ba annabi ce ai wanda ya kirkiro ne da kirkiro dai ba ni me laifi na to kace ce to ayatin man amila amalan laysa alaihi amrun fa kare kenan an tushe bakinka wanda duk zai aikin da ba da umarnin mu ba yake to an bayar masa wali haza qala ta'ala haka nan ubangiji yace 'Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kace in har kun kasance kuna san Allah Allah ne yake cewa manzansa kace qul kace in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jinƙai. Ka kaga akwai wasu shekaru can baya da suka wuce lokacin da da kanzafi ya ce duk a cire kulkul da take cikin alqur'ani ba alqur'ani ba ce saboda ai kul annaba aka ce ya ce kuma ya riga ya ce me yasa za mu yi ta maimaita kul kul kul kul an ce ya ce kuma sai ya ce kuma sai huwa mu ta cewa kul saboda aka sai dai ka ce huwa Allahu ahad Allahu samad ya ayyuhal kafiru la abudu ma ta'budun a'udhu bi rabbil falaq duk kul din nan karkashi to zubin in aka daka ta kaddasi ya ayan nan za ta miƙe ka da kullun ka gani ya za ta tafi in kuntum taykuna fattabi'uni ya za ka a gane cewa <laughs> wa za a bi tunda wanda aka ce ya ce din ka ce a cire ai ya gama aikinsa to in har kullun ba ta cikin qur'ani dan me shi manzo Allah din zai karanta da ita shi ba shi ya karanta musu haka ba sukan je haka to shi da aka ce ya ce kullun kuma ya karanta da kullun kai sai ce a ce a cire ba a cikin qur'ani to to wani lokaci idan mutum yana magana ta mahaukaci sai dai ya baka dariya ba ba za ka damu da yawa ba dan ba zarewa ba yaushe mutum zai yi wannan magana ka ce a ce a cire kul a ita kul din nan ita ke kara tabbatar maka da cewa alqur'ani maganar Allah ce ba mutum maganar manzo Allah bace duk inda ka karanta ka rika jin umarni ana wani yana bawa manzo Allah umarni ashe ba magana ta bace magana ta ce kuma shi zai rika bawa kansa umarni kaji ana bashi umarni ana yi kaza yi kaza a to akwai mai bashi umarni kenan ashe ba magana ta bace saboda ka isa kanta alama ce ta cewa alqur'ani ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake kirkiro shi faɗa ba a Allah ne yake masa wahayi ka ce musu in kuntum tuhibbun Allah ka ce musu ya rasulallah in har suna san Allah fattabi'uni in har kun kasance kuna san Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne mai yawan tausayi faj'ala mahabbatahum lillahi mujibatan li mutaba'ati rasulih sai ubangiji ya sanya tan da za su yi wa Allah wannan yana wajabta su yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya waja'ala mutaba'ata rasulihi mujibatan li mahabbatillahi lahum sannan Allah ya sanya biyayya da za su yi wa manzon Allah za ta wajabta musu san a'a Allah zai so su kuma saboda Allah ya ce in kuna san Allah to ku bi ni ashe duk wanda yake san Allah to zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya sannan kuma ashe duk wanda yayi wa annabi biyayya Allah zai so shi zai gafarta masa zunubansa to kaga wannan dai shine abinda gayar abinda dan adam yake bukata gayar abinda yake bukata Allah ya so shi ya gafarta masa to sai ubangiji ya ce ga hanyar da ya kabi in kana so in so ka in gafarta maka kaga ashe ubangiji ya dora ka akan jarabawa ne in kana so ka samu kyakkyawan maki to ka rubuta ka ci jarabawa na yadda ake so ka so Allah in kana son Allah din to ka so ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa biyayya in kai haka Allah zai so ka qala ubay ibn ka'b radiyallahu anhu ubay ibn ka'b Allah ya kara masa yarda yake cewa alaikum bis sabili was sunnah na hore ku ku bi ta farki na manzo sallallahu alaihi wa sallama ku bi sunna fa innahu ma min abdin ala sabili was sunna domin babu wani bawa wanda zai kasance a bisa tafarki wato tafarki na kwarai na musulunci was sunna ya kasance kuma akan sunna zakara Allah ta'ala ya kuma ambaci Allah yana kan sunna ya ambaci Allah akan sunna faqsha'arra julduhu ikan jikinsa ta rika tashi wato ya rika jin tsoro har yana makyarkyata min makhafatin lahi saboda tsoron Allah illa tahattat anhu khatayahu kama ya alwaraqu alyabisu an shajari sai kurakuransa sun rika kakkabewa daga jikinsa kamar yadda busasshen ganye yake kakkabewa daga jikin bishiya kaga anan Ubay ibn Ka'ab ya ambaci zikiri amma sai yace zikiri akan tafarki da sunna ashe kaga ba kawai ne kace kana zikiri shi na musallama eh kai zikiri ba sai ya dace da tafarki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa in ya dace da wannan to shine zaka samu falalar wanda yayi zikiri in ba haka ba in dai zikiri za ka yi na bid'a to ba a karba ba a so an mayar maka da kayanka wa ma min abdin ala sabili wa sunna zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu min khashyati Allah illa lam lam tamassahu an-nar abadan yace babu kuma wani bawa a bisa tafarki da sunna da zai ambaci Allah wato zai yi zikiri khaliyan shi shi kadai fa fadat aynahu idanunsa su fitar da hawaye yayi kuka min khashiyatillahi saboda tsoron Allah illa lam tamassahu an-naru abadan sai ka samu wuta ba ta shafe shi ba har abada duk wanda zai tuna Allah ya ambace shi ya tuna girmansa shi kadai idanunsa su fitar da hawaye to babu shakka kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi mutum bakwai da Allah zai sa su a inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai tashi cewa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina da mutumin da ya ambaci Allah shi kadai ya yi hawa wannan ka daidaita shi da wanda yake tsalle yana dukan kirjinsa yana bangaje jama'a ka daidaita shi da wannan wannan shi kadai kaga ikhlasi kenan shi kadai ya ambaci Allah ya rika kuka saboda girman Allah da yake shiga zuciyarsa ka daidaita shi da wanda zai daula fika ya shiga masallaci ya yi ta kururuwa wai zikiri yake kuma ya hana mutane bacci ya hana mutane saka wani yana so ya nafila ya hana shi wani yana so karatun qur'ani ya rikita masa lissafi mara lafiya ya hana shi bacci mutane suna su tattauna wani abu na addini ko na rayuwa ya hana su ka je ka taba shi kuma yace ka hana zikiri ba ka san ba ka san ka duba fa ya addabi jama'a ya hana ka karatun qur'ani ya hana ka sallah ya hana mai bacci ya yi bacci ya huta wa ya haramta waɗanda abubuwa kai yanzu ka zo ka hana su ka sa lafika abin mamakin wani lokaci sai ka samu mutum uku ne ko su hudu amma duk sun cika unguwa da kwakwan wai ba su yarda ba sai an dai ce e muna nan sai ka zo zan gaba kowa kuma in dai Allah ake yi wa ai ba sai ka sa su fika kana kwakwazo ba ba sallah ba ce bare ka ce wani yana binka daga nesa yana buƙatar ya ji ba wa'azi ba ne bare ka ce kana buƙatar ka ji yadda mutane na nesa kai da Allah kake munajati da shi kake yi menene da ka fi ka ato allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa fil ardi wallahu bi kulli shay'in alim sai ka ga wa Allah kana addini kaga mutum ya zo yayi wai addu'a yake yi ya sa lasifika wai yana addu'a to fi sabilillah Allah da kake roƙo sai ka sa masa lasifika jika idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani ubangiji kusa yake da mu kusa yake da mu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi ubangiji ya fi kusa da ɗayan ku sama da dabbar da yake kai wuyanta da yake kanta da wuyan da dabbar da yake kai annabi ya hana sahabbansa zikiri su daga biriya ya hana mai alari abdurrahman al-akhdari yana da wata manzuma da sunanta sullamul wusul yana magana zikiri yake cewa laqad ra'ayna firqatan in dhakaru tabadda'u wa rubbama qad kafaru yace wa dhikru was siyahu was siyahu wat tasfiqu bi dhikrillahi amrun la yaliqu yace mun ga wasu jama'a in suna zikiri sai su yi na bid'a yace wa rubbama wani lokaci ma har su kafirta domin za a rika faɗar abin da ma Allah ya hana faɗar sa wani abu ma kafirci wa rubba ma kad kafaru yace wasu yahu wasu rahu wasu tasfiqu bi la yaliku ka rika kwakwazo kana ihu kana tafi wai kana ambatan Allah yace ce da bai dace ba Wani mai adali ne yake faɗa a cikin manzo masa sullamin usul ya yi magana akan ɗan bid'a da ya samu a lokacin suna irin wannan zikirin suna fadar suna suna suna ambatan Allah cikin murya madaukakiya suna rawa suna rangaji wasu suna tsalle shi wannan duk bai dace ba sauraka ka ambaci Allah a ranka ka ji da kanka ka ambace shi khaliyan wanda ya fi nuna ikhlasi kai da shi ba tare da wani ma na uku ba shi yasa ubay ibn ka'b yake cewa ma min 'abdin 'ala sabil was sunnah dhakara Allah khalian fa fatat 'aynahu min khashyati Allah illa lam tamassahu an-nar abadan shi babu wani bawan da yake kan tafarki da sunna da zai ambaci Allah shi shi kadai idanunsu suka fitar da hawaye saboda tsoron Allah face wuta ba ta shafe shi ba har abada yace wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnah خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة شيء ce ka tsakaita abu ka yi shi tsaka tsakiya wato ba yi yawa ba baka kuma kaɗan ba ka yi shi tsakiya akan tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallama akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi yafi maka alkhairi sama da kai kokari da da da ijtihadi amma a tafarkin manzo a wato mutum ya wahala tukuru kan bida'a wani aikin banza ne gara ya yi abu tsaka-tsakiya ya yi shi ba yabo ba fallaka amma akan sunna wani shi fi masa alkhairi haka a wanda za ga suna wahala wahala ta ƙarshe yanzu mutum ya ce ya taka daga nan waya je kaula a ƙasa kuma yana burga ko shi a ƙasa ya tafi wani ya ce a babur muka tafi haka wannan su ne amila sun nasi ba kuma ka sha wahala amma ko ba akan sunna ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la yushaddu rihal aw la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى sallallahu alaihi wasallam yace ba a niƙar gari a yi wata tafiya ta gari da gari ƙasa da ƙasa da sunan ibada da sunan girmama guri sai masallatai uku rak a duniya annabi yace masallaci mai alfarma na maka da masallacinsa na madina da masallacin kudus waɗannan su ne masallatan da ake da ƙargari a tafi a yi guziri a je a ziyarce su amma duk wani masallaci a duniya in ka ka saba Allah saboda ka ko a ƙasa kaje ko a mota kaje ko a jirgi kaje ko ko ko karama kai kaje wanda duk saban Allah akwai wanda zai iya cewa shi bai ma shi daukan shi aka yi saboda tsabar karama to duk wannan ijtihad ne ala khilafi sabilul wa annabi ya hana hadisi ne sai yana cikin sahihai ba hadisi ne sa abin nan ba annabi ya ce in ba masallatai uku ba wani gurin da aka je da niyyar girmama shi na'am na yadda in buɗe ido za ka da ka ga baka ce addini ba in za ka je buɗe ido ka kuma buɗe ido babu bambanci ko ma ila ka je in dai buɗe ido ne ko ko ko garin samuda ka je da adawa waɗanda Allah ya halaka kaga guraren yana cikin asairu fil ard afala bisiru fil ard fa yanzuru kayfa kana akwatul mukazzibin ba komai kai tafiya dan kaga ayoyi amma ka ce ka je har ka dawo da aski kaga bai dace ba mala yace farisu an takuna a'malukum in kanat fasadan aw ijtihadan ala al-anbiya wa sunnati farisu ku yi kokari ku yi kwadayi ayyukan ku su kasance in kanat fasadan ko dai sun zan tsaka tsakiya ne aw ijtihadan ko kokari ne matuka ku yi kokari su kasance ala al anbiya a bisa tafarkin annabawa wa sunnatihim da sunnarsu wanda ita ce shine wasiyar da ubay ibn kab sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam masana alqur'ani din nan yake ce ku zama akan tafarki ne na sunna kuke dukkan kokarin da za ku yi in kai kokari akan tafarkin sunna babu shakka kana da gwagwaban lada in kai abin tsakatsake kana da lada ya fi ka je kai ta kokari akan akan bid'a mala yace wa hadha mabsutun fi ghairi hadha al wannan bayani ya shimfiɗa shi a wasu gurare ba a nan ba akwai wasu gurare da ibnu taymiya ya magana akan wannan yace falau kana hadha bayi yu'maru bihi wa yustahab da a ce wannan sauraron waƙe-waƙen na zuhudu ko kaɗe-kaɗe da sunan addini abu ne da ake umarni da shi ko yake mustahabbi wa tasluhu bihi alqulub abu ne da zukata kan gyaru da shi lil ma'budi eh, ko wa tasluhu bihi alqulub lil ma'budi almahbub zukata kan dace da shi ta gyaru ga abin da take bautawa ga wanda take so da kana zalika mimma dallatil adillatu shari'a alai da ya zan abu ne da dalilai da shari'a za su zo a kansa da a ce abin mustahabbi ne to da shari'a ta yi umarni da shi sai kaga shari'a bata ce ai ba aya bata ce ba hadisi bai ce ba sahabbai ba su ce ba to kaga ashe ba abu ne mai kyau ba babu wani alkhairi da ya kubuce ma waɗannan alqur'ani bai bar wani alkhairi ba sai da ya nuna maka sunnar annabi ta bar wani alkhairi ba sai da ta nuna maka sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su bar wani alkhairi ba sai da suka karantar to da alkhairi ne shi ma da yana cikin abin da za su karantar rashin su karantar da kai su dora kan wannan tafarki kada ya isa nuna maka cewa a'a wannan ba alkhairi bane walau kana khairan la sabaquna ilai in alkhairi ne ba za mu riga su ba su suka fi mu kwaɗayin alkhairi su suka fi mu sanka su suka fi mu sanin hanya ta alkhairi ashe in muna san rama muna san mu nasara to mu bi farki na annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kuma wannan magana ce da dukkan wani mai hankali in ya nutsu zai yarda da ita bana jin wani yana da ja akan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su suka fi kowa san manzon Allah ba mai ja akan wannan su suka fi kowa san manzon Allah su suka fi kowa nuna wa manzon Allah kauna duk wani hanya da su da manzo Allah kawai su suka fi sanin ta yau in wani yadda ya bigi kirji ya ce shi ya fi abubakar da umar san manzo Allah ka san wannan mutum ya hukace musulmi ya ce ai ni na wuce su abubakar da umar san manzo Allah to kaga wannan sai da ya hadi da magana da shi kan ba ka bata lokaci ka tattauna da shi dan babu musulmin da zai yi wannan gatsali ya ce shi ya fi abubakar da umar da usman da ali da abu ubaidah ibn al-jarrah sa'id sa'ad ibn abi waqqas sa'id ibn zaid abdurrahman ibn auf abu huraira da sauran manyan sahabban da yace duk ni na fi ta san manzon Allah don haka ni na san abin da zan yi in so manzon Allah su ba san shi ba ba wanda ya kamata a ce yana da hankali ya faɗa haka to idan mun haɗu da akan wannan gaba cewa su suka sanin manzon Allah su suka san me ya san manzon Allah to dan ba za mu so manzon Allah yadda suka so shi ba mu bincika mu game suka yi suka nuna son su ga manzon Allah wannan abin shi za mu yi sai mu zama tabbas mun bi tafarkin su mun kama hanyar san manzon Allah din tunda mun yarda sun so manzon Allah su gaskata shi cikin duk abin da ya faɗa ba ja duk abin da sahabi manzon Allah ya tabbata daga manzon Allah yake baya ja da an ce annabi ya ce sami ina wa tsana ina abubakar lokacin da aka yi isra'i da manzo sallallahu alaihi wasallama qurayshawa suka ga aiga wata gaba da za su rike su zo su girgiza imanin abubakar radiyallahu anhu sun wayi gari manzo Allah ya ce ajiya da daddare an yi tafiya da shi zuwa Kudus sun san tafiya zuwa Kudus din nan akalla su share wata guda kafin su je Kudus ba zuwa da dawowa ba amma ya gashi a cikin dare wani bangare na dare ya je kudus ya dawo kaga ashe sun samu abin da za su rike su girgide imanin dukkan wani wanda imanin sa bai kafu ba kaga farko da suka girgiza ya zo wajen sa abubakar suna zuwa kaji abinda mutumin naka kuma yau tashi da shi sai manzon Allah kaji mai kuma yake faɗa ce menene to ya ce ya je da daddare cikin dare ya je kudus ya dawo an kai shi an dade shi suna jiran su sa maka ya ce wannan zancen banza ne haka suke jira su ja ci sai ce in kana kala fa qasada inda ya faɗa muku haka to gaskiya ga mu sai suke mamaki ya ce kar ku yi mamaki ni da nake gaskata shi akan abin da yafi wannan labarin sama ta bakwai yake bani fa sai an masa wayi daga sama ta bakwai jibril ya so ko ya gaya masa ya koma in yadda sai kuma da ya ce ya je kudus kuma ce ba zai tana to kaga wannan shi ne san manzo Allah na gaskiya don a hadisin da za a karanto in dai ya inganta ka ce in dai ya inganta to na yadda da shi in dai ya inganta ka sa sharadin inganci don ta yi ya zama tatsuniya ce amma in ya inganta to na yadda dan annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kamar yadda shafi yake cewa idan sahha al hadith fa huwa madhhabi in hadisi ya inganta shi shine mazhabata ma'ana ko na saba masa a fatawa daga baya aka binciko aka ga ya inganta kawai a ɗauka shi mazhabata ne a ce mazhabar shafi'iyya shi abinda kawai yake bukata a tabbatar da ingancin hadisi to za hadisi mutawatiri za ga ana kokowa da mutum a kansa hadisin da ba wanda ya taba shakka a kansa hadisi a sahihaini bukhari da muslim ko ashabu sitta duka sun hadu akan ruwaito shi amma saboda baya tafiya daidai da san zuciyarsa sai ga yana ta kauli da ba'adi wani da yake cewa da yake cewa wasu su shigo sufanci yake cewa saboda mu ba ma inkarin duk abin da ake yi duk abin da za mu ga ana yi ba ma inkari kuma ko me za ka yi za mu samu maka tawili da duk laifin da za ka yi ma samu yadda za mu yi kwana da abin mu markwada shi mu lankwasa shi ya dace da to kaga ashe duk wani fantarar ya samu abokan tafiya shi yasa inda wannan irin gurbataccen sufancin yayi kakatutu zaka samu rashin tsoro Allah ya fi abu yan damfara yan 419 macuta har ma matsafa saboda duk suna da wani abin da za su ce in sun yi duya kan kare musu abin da suka yi wani abu guda ɗaya zai yi da ya yi shi kenan ko ma a ce kawai ya karba in ya karba za a ce shi shi kenan sai ita tsiyakakunsa ita abin da ya ga dama yana ga cewa shi ya riga ya tsira da ya ce da a ce wannan sama'in sunna ne mustahabbi ne abin ne da aka yi umarni da shi kuma zai gyara zukata ga abin da suke bautawa ga wanda suke so to da sai ka samu dalilan shari'a sun yawaita a kansa sun zo da shi bada ce wa minal ma'lum wa minal ma'lum annahu lam yakun fil qurun ath-thalathati al-mufaddala allati qala fiha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam خير القرون كرني الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماء المبتدأ لصلاح القلوب ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره حتى أده الشافعي من إحداث الزنادقة حين قال خلفت ببداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه تكبير يصدون به الناس عن القرآن وأما ما لم يكسبه الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة ولهذا إنما يترتب الذم والمده على الاستماع لا على السماع فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غير كسب وإرادة لا يثاب على ذلك إذ الآمال بالنيات ما نيتي ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة أبني سنني أتكين قرننك النوم داؤك المفضلة ولن سك في في فيكو سك في درجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولن النبي صلى الله عليه وسلم يا يبا inda ya ce khairul quruni qarni allazi bu'istu bihi thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum yace mafi alkhairin alqarni a ruwayar duk ruwayoyin babu khairul quruni ƙarni sai dai khairun nasi ko khairu ummati wannan shine yazo a ruwaya amma kalmar khairul quruni duk da dai ma'ana za ta iya fita amma ba haka take a ruwaya ba arwayar khairun nasi sun thumma alladhina yalunhum ko khairu ummati sun thumma alladhina yalunhum mafi alkhairin alƙarnin nuka shine alƙarni na wanda aka aiko ni ciki allazi bu'istu fihi wanda aka aiko ni cikinsa. wato karnin da ya fi kowanne daraja shine karnin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ciki wato shi da sahabbansa wato karnin sahabbai shi ya fi kowanne sun mallabi na yaluna sannan karnin da zai biyo bayansu. su ya nufin karnin tabi'ai sun mallabi na yaluna sannan karnin da za su zo bayansu su shine karnin asba'u tabi'i waɗannan karnuka guda uku ana nufin al'umma ba ana nufin ƙidayar shekara ba kada ka ɗauka ana nufin shekara ta ɗari ɗaya da ɗari biyu da ɗari uku ana nufin jil alƙarni ana ana nufin al'umma wacce za ta rayu a wani lokaci har ta ƙare wata ta zo bayanta saboda ka a samu al'ummar sahabbai sannan al'ummar tabi'ai waɗanda ba su riski manzo sallallahu alaihi wasallam ba sannan al'ummar atba'u tabi'ina wanda suka riski tabi'ai ba su riski sahabbai ba to waɗannan su ne mafi alkhairin alkurun abin da yasa suka fi zama mafi alkhairi saboda sun fi kusanci da zamanin manzo sallallahu alaihi duk sanda zamani ya fi kusanci da na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fi zama dan saboda a lokacin shari'a ta an fi fahimtar ta shi yasa duk lokacin da kake son abu ya zama karbabbe to yi kokari ka samu masa gindin zama a cikin waɗannan alƙurun salata a cikin sahabbai tabi'ai asba'u tabi'i sahabbai sanannu ne almajiran manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi imani da shi suka mutu akan imani waɗannan su ne sahabbansa tabi'ai almajiransu waɗanda ba su rayu da manzo sallallahu alaihi wasallama lokaci guda ba amma kuma sun rayu tare da sahabbansa ko kuma sun rayu a zamanin manzo sallallahu wasallama ba su gan shi ba akwai wanda sun a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba su ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda ko suna nesa ko ba su shiga musuluncin ba sai bayan ya ya bar duniya Ubaidullah ibn Khiyar babba ne daga cikin ba ya riski musulunci amma bai musulunta ba sai bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Maimun ya riski jahiliya ma shine wanda ya ruwaito cewa a jahiliya ya ga birrai sun taru sun jefe wani biri da wata birinya saboda sun yi zina bukari ya fitar da kisar amr ibn maimun ne yake fada shi shi a jahiliya ya ga wannan a daji Birrai sun taru suna jifan wata wani biri da wata hasuka suka mutu saboda sun yi zina a gamo yanzu in aka ce za a jefe irin wannan biran za a jefe ne ba jifar zai yawa to waɗanda suka riski tabi'ai ba sahabbai ba su riski tabi'ai ba ko kuma ba su yi imani ba sai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam duniya ko da sun riski zamanin sa sune tabi'ai akwai qais ibn abi hazim yana daga cikin manyan sahabbai wanda ya riski jahiliya ya musulunta ya zo madina kenan aka ce ai kwana biyar da rasuwar manzo Allah saka shi bai gan shi ba saboda haka yana da ruwaya daga al-asharatul na gaba daya dukkan su yayi ruwaya daga wajen su kaga saura su ya zama sahabi kwana biyar ya hana shi zama sahabi to waɗanda duk tabi'ai ne akwai manya akwai na tsaki akwai ƙananan tabi'ai malamai sun kasa su aji aji akwai manyan tabi'ai irin su ubaidillah ibn khiyar din ibn ali ibn khiyar irin su qais ibn abi hazim irin su amr ibn maimun irin sa'id ibn musayyib Waɗanda duk manyan tabi'ai ne akwai awsaqut tabi'in na tsakiya akwai kuma sigarut tabi'in ƙananan tabi'ai waɗanda watakila a cikin sahabbai yan kaɗan suka gani dan kaɗan suka gani a cikinsu kuma akwai waɗanda ma sun ga sahabin amma ba su ba su da ruwaya ko ɗaya daga sahabi kamar abu hanifa kaga tabi'i ne amma bai da ruwaya bai da ruwaya daga sahabi ko ɗaya ya dai ga anas yana sallah a basra ya hango shi yana sallah amma bai samu ya je ya ji ko hadisi ɗaya a wajensa ba ganin anas kawai da yayi ya tabbatar masa da matsayin tabi'i amma kuma cikin ƙananan tabi'ai na ƙarshe wanda daga su kuma tabi'i abin nan al'amash shi ma tabi'i abin nan al'amash shi ma tabi'i ne amma ƙaramin tabi'i to haka su su zuhuri muhammad ibn shihab zuhuri ƙananan tabi'ai ne cikin malaman maliku sai asba'u tabi'ina almajiran tabi'ai su ne kuma ɗabakar su maliku su imamu malik su al-imamu shafi'i su abin nan da imamu shafi'i karami ne akan imam malik to imam malik ya girme sosai su sufyan ibn uyayna su sufyan al-thawri shu'bah ibn al-hajjaj waɗannan duk suna daga cikin tabaka ta asba'u tabi'ina to waɗannan alƙarnukan guda uku sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fifita ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ko khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum to duk abin da yake bai zama addini ba a lokacin waɗannan to ba zai zama addini ba kuma ya fita daga wani zamani na khairiyya tunda duk wani zamani da zai zo kuma an samu abubuwa na bata da yawa sun yawaita a ciki a waɗannan karnuka guda uku wato waɗannan tsareku guda uku gaskiya ta fi yawa cikin musulmi shi yasa zaka samu makaryata ba su da yawa a wannan zamanukan ana samun wato kaga a cikin sahabbai ba makareci ko daya aka shigo cikin tabi'ai akwai ɗaiɗai ku amma ba su da yawa za ka kirga su da abin nan ana shigo a tabi'in suka ƙara karuwa amma ba su yi yawa ba ana ƙara gaba kuma ƙaryar na na ƙara yawa shi yasa a hadisin Imran bin Husayn annabi ya ce sunna yafshul kadhib daga nan ƙarya ta yawaita saboda haka a she kaga abin da aka kirkiro shi bayan shudewar waɗannan zamanunukan abu ne mai yiwuwa kwarai da gaske zama cikin karyar da manzo sallallahu alaihi wasallam za ta yawaita to shine malai yake cewa wannan abin da suke yi na sauraron waƙe-waƙe da sunan addini babu shi a cikin alƙurun salasatul mufaddala alƙarnan nan guda uku da aka fifita na sahabbai da tabi'ai da almajiran tabi'ai la fil hijazi babu shi a hijaz wato garin makka da madina da garuruwan da ke daura da su wala fi shami babu su a sham garin sham a lokaci wancan lokaci yana da faɗi in an ce sham ya kunshi yanzu kasashe da yawa na duniya wanda duk suna karkashin kasar sham a da kaga kasar syria tana ciki kasar labanan tana ciki kasar jordan tana ciki kasar da ake cewa isra'ila yanzu tana ciki falastin tana ciki a da duk wannan yankin sunan shi a sham ana gina sham saboda arewa yake da da madina wala fil yaman babu shi a yaman a wannan lokutan wala fil iraqi babu shi a iraqi wala fil misr babu shi a misr waɗannan su ne manya-manyan kasashen musulunci a lokacin to a cikin wala fi kurasan babu shi a kurasan yankin kurasan yankin ne da ya kunshi kasashen da da da suna cikin kasashen asiya abin nan ta ta kudu maso gabas irin kasashen afghanistan suna ciki da wani yanki na na na, na tarayyar soviet tarayyar soviet kasashen balkan duk suna cikin kurasan a da shi duk baya ba wato ba a same shi a Hijaz ba ko a Sham ko a Yaman ko a Iraq ko a Masar ko a Khurasan a cikin waɗancan alƙarnuka guda uku masu fifiko babu ɗaya ahadun min ahli alkhairi wad dini yastami'u ala sama'il mubtada babu wani mutum guda ɗaya daga cikin mutanen da suke da alkhairi da addini da suke taruwa dan irin wannan sauraro na bid'a li salahil qulubi wa dan zukatansu su gyaru babu wannan ولهذا كرهه a سبب saboda haka limaman suka ce suka nuna kyamarsu ga abin kal imam ahmada wa ghairihi kamar imam ahmad da waninsa hatta addahu shafi'i min ihdath zanadika hatta kai imam shafi'i ya lissafa shi daga abin da zindiƙai suka kirkira da niyyar su bata musulunci ce zindiki shine wanda ya shiga musulunci da niyyar ya bata shi a baki yana cewa musulmi ne amma a zuciya kafiri ne ya fito da sunan musulmi dan yi banna to yace imam shafi ce shi wannan abu su waɗannan mutane su suka kirkiro shi hina kala inda yake cewa khallaftu bi bagdad shay'an ahdathathu zanadiqa na bar wani abu a bagdad wanda zindikai suka kirkiro yusammunahu takbir suna kiran shi takbir wato bugun kasa tana sada kura kamar yadda muka faɗi yadda suke abin yasudduna bihi an-nas 'an nas nasa al quran suna kange mutane suna hana mutane wato karatun alkur'ani da shi saboda sauraron wannan yana sa zuciya ta zama ba ta tunanin kuma karatun qur'ani kullum za a tafi sauraron waƙe-waƙe ina ganin lokaci yayi dole mu tsaya a nan sai sati na gaban Allah ya kai mu sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi الله الرحمن الرحيم yana cewa malam kayi magana akan ɗaga murya wajen zikiri ka ce haramun ne to yaya za ka yi da hadisin da ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama قال صلى الله عليه وسلم إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرفون الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم to da ya rubuta abun a haka amma dai na fahimci me yake so ce a yadda ya ce kala rasulullahi sai ba ma kala rasulullahi bane abdullahi dan abbas yake maganar yake cewa mun kasance a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama mukan gane an gama sallah ta farilla yayin da zamu ji sautin mutane suna zikiri da ya faɗa kenan ba wa manzo Allah ne ya ce ku daga murya ko wani abba abinda malamai suka faɗa a ƙarƙashin wannan ibnu kafir ya faɗi wannan a cikin bidaya wa nihaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan in ya gama sallah yakan daga muryarsa wajen azkar dan mutane su ji su san me ake faɗa azkar na bayan sallah yakan yi su a bayyane saboda mutane su ji me ake karantawa to su kuma jin manzo sallallahu alaihi yana yi a bayyane su ma sai suka rika yi a bayyane arwar aka tambayi abdullahi dan masu kana ga koyar da mutane yake yace eh imamu shafi'i shi da kansa yace ina ganin wannan koyarwa ce da manzo sallallahu alaihi yake yi wanda ya saba da abin da muke magana akai a mun yi maganar koyarwa mujali na koyarwa da man dole ka daga birya don a san me kake faɗa a fahimci abin da kake faɗa a kwaikwaye ka amma abin da ba koyar da wani kake yi ba ka ɗaga murya ɗaga muryar da za ta sa har ma wani ya kasa sallah ko ya kasa bacci ko ya kasa wannan ba wanda ya yadda da wannan wannan ba a san shi a zamanin manzo Allah bayan an gama sallah annabi ya ɗaga murya dan a fahimci zikirin da ake yi wannan shine abin da Imam Shafi'i ya faɗa shi ne abinda malamai suka fasa amma ba wani malami da ya ce a haɗu a masallaci a sa sika a ita zikiri ba wani malamin da ya taɓa faɗa ko a haɗu a yi zikiri na gaba ɗaya na ana magana bayan sallar farilla bayan sallar maktuba a ji zikirin masu na cikin masallaci saboda koyarwar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi musu wannan shine abin da aka faɗa kaga ashe ba za ka zo ka haɗa shi da da wannan matsalar da yanzu muke magana akan ta ba in koyar da mutane kake wannan ba komai ko mu nan gashi mun makara lasfika din kaga in zikirin yazo zamu zamu karanta shi a lasfika wannan yace to daga sauti wurin zikiri ke karatun alqur'ani ya shiga na'am ya shiga mana ka zo ka sa lasfika kai ta karatun alqur'ani wai kai wa kake wa in Allah kake wa to kai yadda zaka ji yadda kanka ba sai ka san speaker ba in a mahalli ne na koyarwa ba laifi ko a sallah ne saboda ana kabbara na baya na ji wannan duk ba komai amma haka kawai ka zo ka tsiri karatun qur'ani kamar yadda wasu ke tsakar dare su tashi su danna kaset a masallaci akwai waɗanda ba sa tsoron Allah suna damun jama'a da wannan mutum sai ya tashi tsakar dare karfe uku ko karfe uku da rabi mutane na tsakiyar bacci sai ya je ya sa al husuri ko ya sa abdul basit kawai ya saka shi ko ya koma gida kwanta kaga wannan cin zali ne mugunta ce bai halatta ba wa ka sa wa kasa din to abinda aka shar'anta a lokacin kiran sallah na ɗaya da na biyu kiran sallah na ɗaya da na biyu ba ya da tazara da yawa an samu tazara da yawa a samu minti goma sha biyar tsakanin kiran sallah na farko da na biyu yadda ma zo a cikin sahih bukhari tsakanin abin nan bilal da ibn ummi maktum shine ɗaya sauka daya wato ba wani jarara da yawa amma ka tashi karfe uku kamar yadda wasu zasu dan da kiran sallah karfe uku na dare wani sai ya kira sallah ta kai sau goma yayi tai yayi tai yayi tai to sha'anin addini ba a yin shi da kai haka kawai ka tashi kai ta kiran sallah wannan dan kana jin lafazin kiran sallah saban Allah kake yi ba addini kake yi ba to abin takeicin ka samu har a wasu masallatan sunna din a masallacin sunna wani ya tashi kawai tsakar dare ya ya sa mutane karatun alkur'ani ya abin nan ba haka aka ce ba sai aka ka kira sallah lokacin kiran sallah ya abin nan alfijir ya kusa sai ka kira sallah sannan idan annabi ya keto sai ka kuma kiran sallah na gayyatar mutane su zo masallaci wannan shine abin da aka shara'anta a nan da aka ko shi kansa karatun qur'anin ka sashi a lasifika ko ka zauna sifika ka zauna a masallaci kana ta tikar karatun qur'ani wannan ba ba addini kake ba saban Allah kake yi Ba ga shi ma ya shiga wannan yace a mata a yi masa bayanin hadisin la'anallahu man awa muhdithan hadisi ne sahihi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya la'anci wanda ya bawa wato dan bid'a mafaka a abinda ake nufi da da bashi mafaka ba yana nufin kada ya zo gidanka ba ko in akwai shi a gidanka ka koyi shi a lokacin da yake bid'a kakka bashi dama ya a gidanka in dan zaune yake amma yana bid'a ba ce wajibi sai ka kore shi ba dan bid'a ne zai fita je bid'a sai da gidanka to yi kokari ka yi ta masa wa'azi ka ganar da shi amma ya ce zai yi bid'ar a gidanka ka bashi wannan mafakar ka bashi wannan kariya ka bashi wannan iwa'in to ka shiga la'anar Allah da kai da shi duk kun zama daya baya halatta mutum ya zo ya ce maka zan yi bid'a ko ma ba bid'a zai zai zai yi wato zan yi maulidi da haka ina so da Allah ka bani kofar gidanka ka ce zo ka yi kamar da wani malami ya ce shi shi ku zo ma ba ku har wuta ma sai in ba ku kuma wai shi sunna yake in kuna so ma sai in ba ku gulab gulab to kaga wannan me bambancin yazo yi da shi ba bambanci saboda kaga yayi saboda haka wannan shine ake magana dan kada wani ya dauka in ɗan bid'a ya shigo gidanka ka Allah ajiye ka ko wani ya tashi ya ce duk ma wanda ya bari dan bid'a ya shigo turansa <laughs> Allah ya la'ace shi ba haka ake nufi ba wannan ya ce muna zan hadisan da basu inganta ba a cikin arba'unan nawawiya don mu rika bambance wa yara idan muna karantar da su babu shakka akwai yan tsirarin hadisai kaɗan da basu inganta ba cikin arba'un an-nawawiyya ibnu hajar eh, ibnu rajab al-hanbali a cikin littafin sa ah, jami'ul ulum al-hikam ya yi ta bayanin irin waɗannan saboda ka in kai ɗalibi ne na mai karatu duk hadisin da za ka karantar karanta abinda ibn rajab ya rubuta a cikin jami'ul ulum al-hikam to za ka ga hadisan da basu inganta ba za ka ga hadisan da basu wanda wanda wanda suka inganta hadisai ne da basu ce guda tara ba ba lokacin da zan zauna sai na karanto maka su gaba daya amma a cikin wannan littafi za ka ga za ga bayanin su in kuma wata rana Allah ya zan faɗe su zan faɗe su guda tara wannan yake cewa ina son a yi min ƙarin bayani akan wani abu da hausawa ke kira da nau idan mutum ya farka daga barci sai ya je an danne shi ba iya tashi idan yana addu'a ya ji kamar an rufe bakinsa shin malam gaske ne akwai wannan dannau ko kuma shaidan ne in babu dannau din kai da ni fita ga shi ka sai ya danne ka ai abin da ka ji shi a jikinka ai baka cewa akwai shi ko babu kai yanzu ka yadda ya danne ka har ya hana ka addu'a kuma ka ce min akwai shi to in ce babu to me wannan da ya danne ka aka tabbai ta ka ba da ta aka kai me yake danna mutum to kaga wani abu ne daban ka ce akwai wani abu da yake danna mutum ai da yana dannewar aka ce dannau kuma wannan kiran shi dannau bai hana ya zama shedan din ne saboda haka maganar shedan din ne tunda har kaga haka shine din saboda ka shaidanin nan suna tare da mu suna jikin mu addu'a kawai ita za ta raba mu da su za ta kare mu daga sharrin makircin su za ka kwanta kai addu'a in ka tashi daga bacci kai addu'a wannan shine zai magance maka dannau amma dannau din <laughs> dole ne zai iya danne ka din wannan yace mutum ne yake da mata sai ta dan bata mishi rai sai ya zauna ya rubuta takarda cewa ya sake ta sai bai bata ba kafin safe sai ya haƙura ya fasa ba ta takardar to malam sakin ya yi ko bai yi ba wato ina da kyau masu rubuta tambaya su iya takaita takaita tambaya shi kansa kwarewa ce wajen rubuta tambaya akwai abin da ba sai ya rubuta ba mutum ne yana da mata ba sai ka ce kana da magana saki kake yi kana da <laughs> an san kana da mata in ba kana da mata za ka magana saki kaga ba sai ya kace ina mutum ne yana da mata sai ta dan bata mishi rai kaga wannan duk baya bukata sai ya zauna duk baya bukata kaga sa dara uku duk wannan duk baya bukata ya rubuta takardar cewa ya sake ta kaga ya fara tambayar yanzu sai bai bata ba kafin safe sai ya haƙura ya fasa ba ta takardar kaga wannan ƙari ne sai ya haƙura kafin safe sai ya haƙura wato bai ba ta takardar ba mutum ne ya rubuta takarda zai saki matar shi sai bai ba ta ba ta sako ba ta sako ba da safe ne da daddare ne kafin safe ne kafin dare ne duk magana ɗaya ce amma cewa kafin safe ko da safe ko duk baya da duk wannan hashu ne a cikin a cikin tambayar mutumin da ya rubuta rubuta takardar saki ita kadai ba tare da zartar da sakin ba ba ba shine saki ba malamai sun tattauna wannan har ma wasu daga cikin malamai suke cewa ta yi rubutun da yake gwadawa ya ga ya iya rubutu ko bai iya idan ya rubuta bai zartar ba rubutawar ba shi ne zartarwa ba idan ya rubuta bai bata ba ya fasa su wani ba a kiran saki to koda ya bawa yaro ya yaron ya fita ya bi shi a guje kwace ya gashi ne eh? eh ko da gani ta yi yayar ya fasa magana sakin yar sai ta tsinta to in ta yi masa magana sai ce a'a ke wannan da dai rubuta ne da rai na ɓaci amma kuma na fasa shikenan akwai wanda za ce wai mace ce ta tsinci takarda an rubuta wani ya saki wani to ya kenan ba ma shi ya rubuta ba ko ma don akwai yiwuwar ba shi ya rubuta ba wani ya rubuta wani ya kwakwai rubutun sai rubuta dan ya ja masa matsala duk shari'a tana tunanin waɗannan abubuwan lokacin da ake yanke hukunci haka sai aka kira shi aka ce an tsinci takarda an rubuta saki na wance kai ka rubuta kuma ka sake ta ce eh, in rubuta sakin ne faduwa ta yi shikenan ta saku sai ce a ba ni na rubuta ba shikenan maganar kaulin kaulin asa ake sauraro malamai sun yi ta magana har hanyoyin sadarwa na zamani kamar irin su text na waya kamar irin su email da wani mace za ta ga mijinta a yayo ga sunansa ga lambar ta ai test na take wannan baya tabbatar da take sai idan an tambaye shi cewa an ga lambar ka ta yi wace ta shigo da cewa ka saki wancan kai ne kai ka sake ta dan akwai yiwuwar ya aje wayar wani ya dauka ya yi test din ya aika wannan duk akwai wasu yasa hatta su email wani yana wata ƙasa ya rubuto saki ya aika ta email ba a tabbatar da wannan sai an tuntube shi ya ce eh ni nayi dan duk waɗannan abubuwan na zamani a yaudara tana shiga cikin su ba za a dogara su kai tsaye ba a yanke hukunci sai an tuntuɓi mai magana ya tabbatar da ita sannan sai a zartar da hukunci dogaro akan maganarsa ba akan shi abin da ya rubuta ba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi